Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, talatin sittin sai kuma kilohas dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau 23 ga watan Nuwamba kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara hutun ranar cika ciki ne da wata sabuwar dambarwa inda ya tayar da muhawara tsakanin jama'a akan 'yancin sashen shari'an Amurka inda ya ce suna sa son zuciya a cikin aikinsu. su. ministan kuɗi a zimbabwe ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2019 inda ya ce wannan kasafin zai taimaka wurin farfado da tattalin arzikin ƙasar da ke kudancin afirka Birtaniya ta ce ta cimma wata yarjejeniya da kungiyar tarayyar Turai a kan kudirin fayyace aniyarta na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai cikin kwanciyar hankali bisa tsari. Batun manyan zaɓuka da za a gudana a Najeriya da Senegal da kuma harkokin tattalin arziki na ci gaba da ɗaukar hankali a zaman majalisar dokokin ECOWAS da ake gudanarwa a birnin tarayya Abuja. In sun ce za su sa ido a zaben da a Najeriya da Senegal suna da hurumi su sa ido. ido amma sa ido da za su yi su dai su duba ne me yake faruwa amma ba su shigi cikin abin da ake yi ba muna kuma da rahoto kan wani yunkurin bankin duniya na samar da ruwa a jihohi biyar na jamhuriyar Nijar. sai kuma shirin lafiya uwar jiki da ke bayani kan cututtuka da kuma amsa tambayoyi masu sauraro da suka shafi kiwon lafiya wanda a yau likitan da hawa umar ta gayyata zai yi bayani kan ciwon tamowa kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara hoto ranar cika ciki ne da wata sabuwar dambarwa inda ya tada muhawara tsakanin jama'a a akan yanci na sashen shari'an kasar wanda ya ce suna aiki da son zuciya. A wata hira da ya da dakarun Amurka a kasashen waje a Alhamis ta wayan tarho. Trump ya ce kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke California ta yi mana rashin adalci. kalaman na shugaban kasar da yana zuwa ne wuni guda bayan wata cacar baki tsakaninsa da babban alkalin amurka john roberts a kan yancin sashen shari'a tarayya inda shi robert din ya yi tar da sukar alkali da ya zantar da hukunci a kan aikata ba daidai ba a kan shugaban gwamnati na trump cewa shi kuma trump ya kira wannan alkalin da alkalin obama Robert ya maida wa shugaban kasar martani ne da kalamai masu gauni yana mai cewa kalaman Trump na tabbatar da rashin fahimtar ga fahimtarsa ga ayyukan sashen shari'ar kasar Amurka. robert ya fito ɓaro-ɓaro ya ce ba mu da alkalai na obama ko trump kazalika ba mu da alkalai na bush ko kuma clinton ya ce abin da muke da su su ne rukunin alkalai masu gaskiya masu kuma himma wurin tabbatar da adalci ga mutane da suka bayyana a gabansu ya ce ya kamata mu gode wa aikin da sashen shari'a na ƙasar suke yi babu tsangwama to nan da nan shugaba donald trump ya maida martani a wani sakon twitter da ya aike daga inda yake hutu na mar lago da ke florida ya ce ka gafarce ni babban alkali ina tabbatar maka cewa akwai alkalan obama kuma suna don suna maida mana da hannun agogo baya ga mutane da muka ba su aiki su kiyaye mana kasar mu a hali da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya yi barazanan rufe kan iyakar amurka da mexico a jiya alhamis lamarin da ya kawo tsaiko ga hulɗar cinikin dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas tsakanin ƙasashen biyu idan gwamnatinsa ta gaza magance kwararren bakin haure daga nahiyar kudancin amurka zuwa nan ƙasar Trump ya faɗi hakan ne a wani jawabi da ya yi ga manema labarai a wurin shakatawa na mar lago a Florida inda yake hutunsa na ranar godiya ko kuma cika ciki. Ya kuma tabbatar da kalaman sakataren tsaro jim mattis wanda ya yi a ranar laraba inda ya ce an bai wa sojojin amurka da ke kan iyakan mexico umarni su yi amfani da karfin da ya dace idan bukatar hakan ta taso domin kare jami'an da ke sintiri kan iyakar daga mutane kada su ketare zuwa nan amurka waɗannan kalaman da sun biyo bayan wata hiran wayan tarho ne da ya da sojojin amurka a yankin asiya da pacific da kuma da aka nuna a talbijin yayin da yake hutunsa kuma hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake sukar shugaban da rashin kai ziyara ga sojojin amurka da ke bagin daga tun lokacin da ya hau karagar mulki. kimanin sojojin amurka 5,800 ne ake suke aikin gina katanga da kuma gine-ginen dakunan tanti akan iyakar mexico a jiya alhamis da ake hutun ranar cika ciki lamarin da ya janyo cece kuce akan yiwuwar take dokan amurka ta shekaru 130 wacce ta haramta saka sojoji a cikin ayyukan tsaron da ya shafi na cikin gida. ofishin harkokin cinikayyar amurka ya faɗa cewa hulɗar ciniki tsakanin amurka da mexico ta samar da jumlan dala biliyan 615 da biliyan 900 wanda akalla kowace rana ta allah ana samun dala biliyan 1 da miliyan 680 a kowace rana tsakanin ƙasashen biyu ministan kuɗi a zimbabwe ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2019 inda ya ce wannan kasafin zai taimaka wurin farfado da tattalin arzikin ƙasar da ke kudancin afirka bayan shekaru da dama da ƙasar ta sha fama da taɓarɓarewar tattalin arziki ministan kuɗi mutil inchube ya ce kasafin kuɗin wani mataki ne da zai kai ƙasar ga cimma manufofinta na samun matsakaicin alfanu kafin shekarar 2030 ya kuma ce zimbabwe tana aiki ga dangadan wurin shawo kan ɗimbin basussuka da ya mata katutu wanda a halin yanzu ya kai dala biliyan goma wani mai fashin baki akan tattalin arziki mai zaman kansa Trust Chikuhora ya yaba wa ministan kuɗi Inchobe game da janye haraji akan kayan gyara jiki da kuma kayan da nakasassu ke amfani da su da kuma ƙara haraji a kan ma'aikata amma kuma ya ce farashin kaya ba zai ƙara yin kasa ba har sai Zimbabwe ta daina fitar da takardan karɓar rance. in spite of all the positive things that he might have done, the, the, the elephant in the room, which is where... Ya ce duk da cewa ya taka rawan gani amma abubuwa da za su iya kawo wa tattalin arzikin ƙasar tsaiko su ne batun kudaden kasashen waje da ake amfani da su a cikin ƙasar kuma hakan zai ci gaba wato zai ci gaba da haifar da tsadar kaya a kasuwa. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump ya faɗa a ji alhamis cewa gwamnatinsa tana nan tana shirya wata gagarumin tattaunawar zaman lafiya a afghanistan amma kuma ya bayyana shakkunsa ko kwalliya za ta iya biya kuɗin sabulu trump ya yi waɗannan kalaman ne a wata hirar tarho da sojojin amurka da ke ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a lokacin hutunsa ya kuma ce tana yiwuwa akwai ziyarar da zai kai a afghanistan inda amurka ta jibge dakarunta lokaci kalilan bayan harin ta'addanci da aka kai a kan amurka a ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 ya ce muna cikin tattaunawa mai karfi a afghanistan a cikin wannan lokaci da mutane da dama ba su san da shi ba kila kuma wannan ne karin farko amma dai ina tabbatar muku da cewa muna tattaunawa mai karfi a afghanistan a gaida baba yakubu makeri da karanto labarai. bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya abuja najeriya inda batun manyan zabuka da za a gudana a najeriya da senegal da kuma harkokin tattalin arziki ke ci gaba da daukar hankali a zaman majalisar dokokin ecowas da ake gudanarwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin wakilinmu hassan maina kaina ya haɗa mana da yake magana yayin ci gaba da zaman majalisar dokokin gamayyar tattalin arziki na kungiyar kasashen afirka tema wato ecowas wanda a halin yanzu ke ci gaba da gudana a nan abuja kakakin majalisar mustapha seselo ya ce za a sa ido sosai a zabukan da za a gudanar a nigeria da senegal the role of parliament in uh, election observation is primordial for uh, democracy and credibility of elections rawar da majalisar ke takawa wurin sa ido a zaɓuɓɓuka wani abu ne mai mahimmancin gaske wurin karfafa tsarin demokradiyya da nagartar zaɓe don haka ne ma ecowas har kasafin kuɗi take da shi su kutum da guda wurin sa ido a waɗannan zaɓuɓɓuka kakakin majalisar dokokin na ecowas mustapha seselo ya kuma ce za a zaburar da ƙasashen yankin musamman a fannin hada-hadar kasuwanci ba tare da shamaki ba shi kuma wannan wani juyin juya hali ne irin na tattalin arziki da ya samu asali a matakin nahiyar mu fannin ciniki ba tare da shamaki ba na afirka na tattaro kan akalla mutane biliyan tiriliyan daya da matakin auna tattalin arziki da ya kai dala tiriliyan biyu da dala biliyan ɗari biyar al'amarin da ka iya kai mu ga yankin yin kasuwanci ba tare da shamaki ba mafi girma a duniya. Uh, Ambasada Suleiman Dahiru da ke zama tsohon jakadan Najeriya a Sudan da Pakistan na bin diddigin zaman wannan majalisa. In sun ce za su sa ido a zaben da za a Najeriya da Senegal suna da hurumi su sa ido. Amma sa ido da za su yi su dai su duba ne me yake faruwa amma ba su shigi cikin abin da ake yi ba. Zaɓe na Najeriya ne kuma zaɓe na Senegal ne. Tun lokacin da aka fara ECOWAS alif dari da saba'in da biyar an ce mutane za su iya barin ƙasansu su je wannan ƙasan za a yi ciniki ba tare da an zo ana wa mutane ba amma kuma mun san abin da yake faruwa shine in ka ɗauki kayanka daga najeriya za ka je ghana daga kotonu za a dame ka daga lome za a dame ka shiga cikin ghana ma za a dame ka ni na yawo cikin ƙasashen nan na san abubuwan da ake wa mutane ba daɗi ko kaɗan hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Sai kuma jamhuriyar Nijar inda babban bankin duniya ya ba da tallafin kuɗi domin samar da ruwa a jihohi biyar. Wakilin Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani. Jihohi biyar ne na jamhuriyar Nijar za su samun tallafi na wadatattun ruwan sha a ƙarƙashin wani ƙoƙari na bankin duniya da ya tallafa wa tsari na hukumomin ƙasar da miliyar 35 na sefa jihar Agades ta daɗe tana fama da wannan matsalar abinda ya sa an ka ware mata miliyar goma sha uku domin kai ruwan a yankunan da ke fama da wannan matsalar a cikin jihar ta agadez abdul razak abubakar shine wakilin ministan ruwa na jamhuriyar nijar a garin agadez mun sa akwai matsalar ruwa ba a rayuwa babu ruwa ana amfani wajen sha ana amfani wajen kiyon dabbobi ana amfani wajen tsabtace muhalli me za mu yi za mu ɗauko ruwa daga wannan shato yar a jawo a agadez abinda za mu kasha a garin agadez miliyar goma sha uku aiki za ya fara nan da kaɗan mu samu dai matsalar ruwa a wanke hawaye mutane a garin agadez murna ministirkin gidan ruwa ne amma murna al'umma agadez ne yau a ce ba matsalar ruwa a garin agadez mutane muna su ɗauki alkawali wannan ruwa da ake badawa idan an same shi a zan kulawa misali kana ganin ciyo ya kwashe ruwa na zuba ruwan nan namu ne mu duka na ƙasa ne a kula da shi a cewa cewar mala risa feltu magajin garin agades matsalar ruwan a waɗansu lokuta tana ba al'ummar da ke cikin shiyoyin da ke fama da karamcin su wahala mai yawan gaske ungogi da yawa wani suna yi rana guda samu abu ne wanda yake mutane yana ba su wahala sosai hukumomi ma sun zo a gada su yi kuka bisa wannan karamcin ruwa mun sha kiransu kuma muna kara kiran su don saboda wannan harkar ta ruwa shida. Ayyukan karuwan a cikin wurare na jihohin biyar da za su morewa wannan shirin zai ɗauki tsawon watanni goma sha biyu haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar. har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar tamowa ko yunwa ko kuma rashin wadatar abinci mai gina jiki. Ana kamuwa da cutar ne sakamakon fama da annobar yunwa ko rashin cin abinci mai gina jiki. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiyya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barka da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar tamuwa wato yunwa wanda a turanci ake kira malnutrition. Tamuwa tana faruwa ne idan mutum jiki bai samu sinadaran abincin da ya kamata ya samu ba. Wannan ko zai iya yiwa saboda ko ba a ci abincin ba ne ko kuma an ci abincin amma kuma babu sinadaran da jikin ke bukata ko kuma a'a an ci abincin kuma da sinadaran to amma wata illa ta hana jiki ya amfani da wannan sinadaran. sinadaran wannan shi ke jawo sai ya kasance mutum ya ne sai yunwa ta shiga wato tamuwa idan mutum ya ci abinci ko da mai gina jiki ne me yake hana shi amfani a jikin dan adam da bukatar in fara cewar mafi yawancin tamuwa da ko yunwa da ake gani tana faruwa ne saboda babu abincin ah, wanda suke samun matsalar tamuwa saboda jiki ah, bai amfani da wannan ah, sinadarai ba ba su da yawa 'yan kaɗan ne matuka to su kuma waɗannan nan suna da wasu cututtuka ne wanda ke hana jikin ya amfani da shi a yawanci a asibiti ake gane cewar to wannan cutar ita take hanawa misali akwai abin da ake cewa malabsorption syndrome wani hali ne da jiki yake shiga wanda gashi abincin ya je a 'yan hanji to amma 'yan hanjin suna da wasu matsaloli wanda ba sa iya su zuke waɗannan sinadarai na abinci su kai shi cikin jiki a wani lokaci kuma an zuki abincin to amma saboda wasu cututtukan ne wanda su kuma suke kawo amfani da waɗannan sinadaran fiye da yadda mutum ke iya ci sai ya kasance an samu tamowa likita cutar yunwa tana da alamomi ne e, tana da alamomi um, da bukatar a fahimci cewa yara sun fi samun wannan matsala amma tana iya faruwa a manya don ganshi kamar abin da ya faru a wasu shekaru a somaliya kamar abin da ke faruwa a wuraren da suka samu kansu a cikin yaƙi kamar yanzu irin wajen su yamen dinnan da ake samun matsaloli to za ka ga har manya ma sun samu wannan ciwo na tamowa amma mafi yawanci tafi addabar yara ana magana cewar kusan kashi kashi ɗaya daga cikin uku na yara da suka mutu a duniya akwai yunwa tare da su ita ce ko dai asalin ciwon ko kuma ita ce ta kawo ciwon da ya kawo mutuwar ya tsananta mutum jikinsa ya yankwani da kai magana a baya akwai wani alama da take nuna cewa lalle wannan yaro ko kuma babba yana fama da cutar yunwa abubuwan da ake dubawa na ɗaya nauyi nauyin yaro zai kasance bai kai yadda ya kamata ba idan yunwa ta ɗan lokaci ce idan kwa ta ɗauki tsawon lokaci to zai kasance tsawon shi ma ya kasance bai bai kai yadda ya kamata ya zama ba saboda haka za a ga yaron ya zama dan karami dan gajere kuma ba nauyi duk wannan alamu ne na yunwa akan ga alamu idan ta yi tsanani misali gashin yaron sai rinka yin ruwan gwal haka ko yalo yalo sannan bashi da karfi zai iya zubewa a wasu akan iya samun kumburin jiki idan misali tamawar irin ta kwashe-kwashe za ka ga yaran ba sa cikin farin ciki ko da yaushe cikin kuka ba sa wasa da ya kamata a ce yaro yana yi sannan za ka ga fatar su ta zama da ka ja ta kamar bargo haka za ka ga tana ta micewa haka da sauransu saboda haka akwai alamomi da dama amma waɗannan su ne alamomin farko da ake gani to cutar yunwa ko kuma tamuwa tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana a jikin yaro ko kuma babba? To babu wani takamaimai tsawon lokaci saboda abubuwa da dama. Abu na farko shine ya danganta ga a lokacin da ta samu yaron da can jikin lafiyar shilau yana da isasshen abinci har ya aje wani misali a ma'adana to kin ga wannan zai kasance zai da tsawon lokaci saboda sai ya gama amfani da jikin da ke ma'adanin shi kafin ya fara amfani da na maiko fat kenan da sauran protein da ke jikin shi kafin ya fara yankwanewa to amma idan dama tun farko bai ma sami isasshen abincin ba da kenan za ta nuna cikin ɗan ƙanƙanin lokaci saboda haka lokacin da ta kama mutum ɗin ya danganta da da ya lafiyar shi yake kafin ciwon ya faru a misali a ce yaron da yake ya sha nonon uwa misali har zuwa wata shida kuma har a wata shida nan babu matsala ya samu isasshen nono yana girma babu wani matsala to inda bayan wata shida zuwa wata bakwai dinnan wata matsala da za ta iya kawo tamuwa ta shiga sai ki ga alamun ba su bayyana ba watakila sai bayan wata takwas saboda dacen yana da abin da yake ya adana to amma misali a ce yaron dama tun da aka haife shi misali bai samu isasshen nono ba sai tamuwa ta fara shiga kafin ma a ce lokacin da za a fara bashi wani abinci akwai waɗanda misali suna zaman lafiya sai wata matsala ta zo ko irin annoba ta ruwa ya ci gari ko yaƙi ya kori mutane to za ki ga da can lafiyar su lau amma yanzu tamuwa ta shiga sai ki ga tsawon su ya kai daidai yadda ya kamata amma nauyin su ya sauka saboda alamar tamuwa ta dan wani lokaci ne da ya shigo yanzu ba abin da ya daɗe ba to likita yaya ake jinyar yaro da yake fama da cutar yunwa? Ya danganta ga tsanancin wannan ciwo. Akwai wanda za a ce ba ta ta'azzara ba, kuma za a iya dan ganin shi a asibiti a ba da shawarwarin da ya kamata da yanayin abincin da zai za a rinka masa a sallami iyaye su tafi. To amma akwai wanda ta tsananta yadda idan yaro ya zo dole a kwantar da shi. Idan aka kwantar da shi din nan kuma akwai abubuwan da a wannan lokacin suna iya kawo barazana ga rayuwar shi a lokacin abin da likitoci za su fara kokarin yi kenan ai maganin waɗannan matsalolin za su kawo barazana ga rayuwa sannan za a fara bashi abinci sannan a tsara musu yanayin abinci da za su rinka amfani da shi bayan an sallame su asibiti kuma a rinka ce musu zo daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su yara an shekara nawa ne cutar tafi kamawa yaran da suke shekara biyar abin da ya kasa cutar ta fi illa a gare su kuma saboda su ne za ki ga ba su da yadda za su yi kuma idan wata annoba ta taso ko ta misali tashin gari ko yaƙi ko wasu fitintunu yawanci ta fi shafar su. To likita ana iya warkewa daga cutar yunwa misali in yaro ya sha fama da ita yakan zo kuma ya warke in an dace? Ana warkewa amma mafi yawanci waɗanda warkewar nan take ba ta barin wani matsala nan gaba su ne waɗanda aka ɗauki mataki cikin wata misali a ce wata ishirin na farko na rayuwa saboda a lokacin kwakwalwa ke girma yawancinsu idan har ba a dau mataki ba ba su warke ba zuwa wannan lokaci kuma tamu wannan ta fara tun suna kanana to zai iya ko bayan da sun warke daga wannan yunwar wasu matsalolin zai bi su har tsawon rayuwa waɗanda misali tamu ta kama su bayan waɗannan shekaru misali a ce sai bayan shekara hudu ko shekara biyar tamuwa ta kama su idan aka yi musu magani cikin ɗan lokaci waɗannan yawanci za su warke kuma ba su da wata matsala nan gaba da za ta zama wata babban matsala. Akwai wani wayar da kai da malaman lafiya suke yi a asibiti wa mata kan yadda za su ciyar da yaransu abinci domin gujewa kamuwa da cutar tamuwa ko kuma cutar yunwa? To matakin farko na idan za ana son a yi maganin tamuwan nan to ya kasance tun kafin mace ta samu juna biyu ya kasance tana samu tana da isasshen abinci a jikinta sannan bayan ta samu juna biyu na ya kasance tana cin abinci mai gina jiki kuma tana da isasshen abincin a jikinta sannan bayan haihuwa ya kasance a kokarin shayar da jaririn nan nonon uwa musamman a wata shidan farko na rayuwa sannan bayan wannan wata shida sai a fara sa mai abinci cika da zai fara ci ya kasance kuma an guji irin yayan da muke yi na al'ada wanda dare ɗaya a cire yaro daga nono shi kuma ba abinci yake ci ba da yawa daga cikin yara sukan samu tamuwa saboda wannan dalili abin da ya kamata shi yaye din nan ya kasance abu ne da zai ɗauki tsawon lokaci misali yaro yana shan nono sau goma a rana sai a rage ya kasance sau takwas sai a ƙara mai abinci da zai ci ɗan wannan da zai wancan bambanci bayan ya saba sai a kuma ragewa sai ya koma kamar sau bakwai ko sau shida sai a ƙara yanayin abincin shi har ta kai ga idan shi ma yana bukata yana shan nonon ne ba wai dan yana bukata ba kawai dan sha'awa to a wannan lokaci za a iya tsaye da shi amma ya kasance yaro baya cin abinci kuma an raba shi da nono dare daya to wannan yaro yana cikin hatsarin samuwar tamowa so idan aka wannan za a dan samu saukin tamowa sannan cututtuka da suke addaba yara musamman waɗanda ake allurar rigakafin nan ya kasance an tabbatar da ana rigakafin nan sannan ya kasance tsaftar abinci saboda gudawa tana daga cikin dalilin da yake sawa a samu tamowa a gudawa zai kasance yan hanjin ba sa daukar abincin da aka ci din ya kasance an zuke shi ya shiga cikin jiki ya yi amfani saboda haka idan aka kyautata tsaftar abinci da ta yanayin wurin zama to sai kasance an samu saukin cututtuka saboda yawancin cututtuka ana yaro yana yin yawan cuta zai kasance abincin ma baya iya cin shi kuma sai kasance tamuwa ta shiga to idan aka da waɗannan matakai insha Allah Allah za a samu sauƙin tamowa sannan a siyasance a gujewa annoba ta irin da yaƙi da sauransu wanda zai sa mutane su tashi daga wurin su bar gonakinsu su bar su da zai kawo yunwa idan aka yi maganin wannan to zai rage annobar tamowa a ƙasa wuraren da suke an san cewar wannan wuri yana da hatsarin samun kamar ambaliyar ruwa ya kamata a ɗauki matakai saboda shi ma zai jefa wannan al'umma cikin irin waɗannan waɗannan matsaloli. Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce dan Allah ina so likita ya yi mini ƙarin bayani wai me ke kawo cin ruwa na yatsun ƙafa?" ma'ana sai ka ga yatsun mutum yana yankewa ta ƙasa har yana raɗaɗi daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. Ta likita gare ka. Bahaushe ya kira abincin ruwa ya yi kyau haka saboda yawanci zaka ga idan mutum ya sa takalmi tsakankanin yatsun su yi gumi wurin ya zama yana da damshi sai ya kasance wasu kwayoyin cuta za su girma a wurin ba sa girma idan wurin a bushe yake ya kasance kafin ka sa takalmin ka sai ka goge wurin ka tabbatar cewar ya bushe ko kuma a sa takalmi wanda bai matse ba wanda ba zai kawo zufa ba ko kuma ya kasance an sa takalmi buɗaɗɗe wanda iska za ta shiga tsakankanin yatsu to zai hana su waɗannan kwayoyin cuta sha da su girma a wurin saboda haka ga wanda suke da wannan cin ruwa yana da kyau ko sun yi wanka ko alwala ko wani dalili da yasa aka taba ruwa to a sa hankici ko irin tissue paper da ake sawa a tsana wurin ya zama ya bushe akwai magunguna da ake amfani da su a asibiti ya zuwa yadda za a taimaka masa da magani da kuma shawarwarin da ya kamata ya bi dan ya guje su duka duka abin da zamu iya dauka kenan a mu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi shi a wannan shiri wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar da likitan mu. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban amurka donald trump ya fara hutun ranar cika ciki ne da wata sabuwar dabarwa inda ya tada muhawara tsakanin jama'a a kan yancin sashen shari'ar kasar inda ya ce suna sa son zuciya a cikin aikinsu a wata hira da ya da dakarun amurka a kasashen waje a jiya alhamis ta wayan tarho trump ya ce kotun ɗaukaka kara ta tarayya a california ta yi mana rashin adalci a hali da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya yi barazanar rufe kan iyakar amurka da mexico jiya alhamis lamarin da ya jawo tsaiko ga hulɗar ciniki na dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas tsakanin ƙasashen biyu idan gwamnatinsa ta gaza magance kwararren bakin haure daga nahiyar kudancin amurka zuwa nan ƙasar amurka Trump ya faɗi haka ne a wani jawabinsa ga manema labarai wurin shakatawa a Mara Lago a Florida, inda yake hutunsa na ranar godiya ko kuma cika ciki. ministan kuɗi a zimbabwe ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2019 inda ya ce wannan kasafin zai taimaka wurin farfado da tattalin arzikin kasar da ke kudancin afirka bayan shekaru da dama da ƙasar ta sha fama da taɓarɓarewar tattalin arziki. Masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hatsi. Inda za ku ji abin da taron 'yan fafatuka zai mai da hankali a kai a taron da suke gudanarwa na kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da goma sha tara da kuma waɗansu ƙarin rahotanni. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin BOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.